Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddan daddangwale hausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Masu ware Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayawa ne tare da Aliyu Mustapha Sokoto muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa batun dakatar da zirga-zirgar jiragen sama da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kudura aniyan yi na dan wani lokaci ba gudu ba ja da baya sai kuma kamfanin hada mota wanda kamfanin Aliko Dangote zai samar zai samar da ayyukan yi wajen dubu uku muna ɗauke da rahoto a kai kana muna ɗauke da maimaitawan shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed kana mu kawo muku shirin wato sharhin jaridun jamhuriyar kamaru sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To masu muna fata kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington. Rahotanni daga Najeriya ke cewa mutane fiye da hamsin ne suka mutu a sanadin wani kuskure da rundunar mayakan sama ta Najeriya din ta yi inda ta saki mai akan mutane da yawa fararen hula da ke cikin wani sansanin 'yan gudun hijira yayin da take kokarin neman mayakan Boko Haram a jihar Borno. daga cikin wanda abin ya shafa ko bayan mazauna sansanin da suka haɗa maza da mata da yara ƙanana akwai har da ma'aikatan ƙungiyoyin ba da agaji irin su red cross da sauransu a bannon kanta kwamandan rundunar soja ta lafiya dole major general lake rabo ya manema labarai ƙarin bayani um, locals somewhere around were affected ya ce a yau da safe ne muka samu labarin cewa a kusa 'ya'yan bungiyar boko haram din suna gangami a ta wajen karamar hukumar kala barge wadda kuma na bada umarni a kai masu hari ta jirgin sama kuma an riga da an kai harin abin takaici da muka gano shi shine ashe wannan hari ya shafi wasu fararen hula. yet to get the details of um, the casualties ya ce ban da cikakken bayani game da mutanen da suka mutu a halin yanzu amma na san cewa wasu fararen hula sun mutu kuma wasu sun samu raunuka da kuma wasu jami'an sojan namu guda biyu su ma sun samu raunuka local staff of Sound Frontiers as well as ICRC. ya ce a cikin waɗanda suka samu raunukan akwai ma'aikacin wucin gari da ake kira Speed Out border ko kuma nagari na kowa da kuma ma'aikatar kwamitin nan na samar da agajin gaggawa na ƙasa da ƙasa da ake kira red cross icrc That's the reason why this war must come ya ce wannan abin takaici ne kuma wannan ne ma yasa dole mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan yaki. saboda mu maido da zaman lafiya mu daurewa. dan jama'a su ci gaba da gudanar da harkokinsu irin na yau da kullum a ko'ina suke janar rabo ya ce wannan akasi ne aka samu kuma za mu gudanar da namu bincike dan mu san abin da ainihi ya haifar da wannan kuskuren har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoton da rundunar sojan najeriya ba tabbatar da ƙididdigar mutanen da suka rasa rayukan nasu ba sakamakon wannan kuskure da jirgin mayakan sojan ya yi na barin wuta akan mutanen da ke karamar hukumar kalaba Bargen wadda kuma na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da rundunar sojan Najeriya ta kwato a baya-bayan nan. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. a ƙasar gambia kuma ana zaman ɗarɗarne ganin cewa gobe alhamis ne ya kamata a rantsar da adama baro a matsayin sabon shugaban ƙasar amma kuma shugaba mai barin gado ya jami ya ce ba zai sauka ba har ma ya kaddamar da dokar ta ɓaci ta kwanaki 90 shugaba jami wanda ya yi jawabin kaddamar da dokar ta ɓaci jiya ana saura kwanaki biyu kafin wa'adin mulkin sai cika yana ci gaba da fuskantar barazanar zaman saniyar ware bayan da ministocinsa da dama suka ajiye aiki ministocin da suka yi watsi da ayyukan nasu a baya bayan nan ko sun hada da ministocin kuɗi harkokin waje ciniki da kuma yanayi a halin yanzu ita ma jam'iyyar shugaba sabon shugaba adam baro ta fito da sanarwar da ke jan kunnen ma'aikatan tsaron gambit da cewa duk wanda bai hanzarta canza biyayyarsa zuwa ga adam baro ba za a yi mashi ɗaukar ɗan tawaye ne kawai to jama'a muna baku labaran nan daga washington a sashen hausa murya amurka shugaban rasha vladimir putin ya zargi gwamnatin amurka mai barin gado ta barack obama da cewa tana kokarin yi wa sabuwar gwamnatin donald trump zagon kasa ta hanyar baza jita-jita maras tushe game da shi trump din a wata hira da ya da manema labarai jiya a birnin moscow shugaba putin ya ce kasidin da ake tabazawa cikin makon jiya da ake zargin trump da wasu ayyukan batsa a can rasha duk karya ne kuma wani bangare ne na kokarin da gwamnatin amurka take yi ita mai barin gadon ke yi kenan ta neman sa a daina kula sabuwar gwamnatin ta trump a nuna kamar ba halittacciyar gwamnati ba ce putin ya ce karya ce ake shatawa da rahoton da ake ta yayatawa cewa wai shi donald trump ya je moscow a shekarar 2013 har yi wata mu'amalar banza da karuwai a wata otal putin ya ce masu baza irin wannan karyar sun mafi karuwan rashin mutunci da rashin kima a idan duniya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari buɗe taskar rahotannin da zaman da majalisar dattawan Najeriya suka yi game da rufe babban filin jirgin saman Najeriya da ke Abuja har yanzu dai batun kulle tashin jirgin na nan daram. Ga Madina Daura da karin bayani a cikin wannan rahoton. Ƙorafe-ƙorafe da Majalisar Dattawa ta samu a kan batun rufe filin jirgin sama Nnamdi Azikiwe da ke Abuja, yasa majalisar ta yi dogon zama inda ta saurari bayanai daga ƙwararru da masu ruwa da tsaki a harkar sufurin sama. na tambayi sanata joshua lidani ko sun gamsu da bayanan da suka samu a kan batun rufe filin jirgin a ganin senate bai kamata a ce an rufe wannan airport din ba ya kamata in akwai geran da za a yi ana yin shi daki-daki a yi a gama a ci gaba ba za a rufe airport gaba daya ba amma su a ganin su a bayanin da suke yi sun ce ba zai yi haka ba shawaran da senate ta bayar ta ce su su koma su je su sake dubawa su ɗauki ra'ayin nan da aka bayar sannan su yi amfani da shi su zartar da hukunci za su dawo gare ku kenan a ba mu ce su dawo ba mu dai muna jiran idan sun yanka hukunci in ya gamshe mu shi kenan in bai gamshe mu ba in mun ga dama za mu sake neman su shi ma dan majalisar wakilai injiniya muhammad ali wudil ya ce akwai kwararan dalilai da suka sa gwamnati ta ɗauki matakin rufe filin jirgin yawanci gwamnatoci ba sa kula da gyara abin da ake kira ga wanda ke ce injiniya ne duk abu in ba maintenance shine gyara kula da shi akwai matsala to idan mutane sun ce duk duniya ba inda ake rufe filin jirgin sama to duk duniya kuma ba inda ake barin filin jirgin sama ya shekara wajen talatin ba gyara a cikinsa wannan ya zo ya nuna maka cewa dole ce ta sa sai an rufe din domin wancan rashin gyara da ba na tsawon wannan lokacin bayan ya kwashi sa'o'i hudu yana amsa tambayoyin 'yan majalisar dattawa karamin ministan sufuri mai kula da tashoshin jiragen sama sanata hadi sirika ya sake tabbatar da sanarwar da gwamnatin tarayya ta yi na cewa daga ranar 8 ga watan maris za a rufe filin jirgin saman da ke abuja bisa waɗansu dalilai akwai gyaran da za a yi wanda na wucin gadi ne don a samu wurin da ke da matsala a gyara a ringa sauka a tashi sannan kuma akwai gyaran da za a yi na dindindin wanda zai daɗe to wannan muna cikin wannan safiyan tukuna kanin mu hidul figa amma dai za a je a gyaran da ya isa jirgin ya sauka ya tashi tsawon lokaci ministan sufuri mai kula da tashoshin jiragen sama sanata hadi sirika kenan jim kaɗan bayan fitowarsa daga zauren majalisar dattawa ita ma dai shugaban kungiyar greater north initiative forum aisha jibrin dada wacce aka yi zaman majalisar a idanunta ta yaba da yunkurin da gwamnati ta yi na yin gyaran ba mu san ta yadda za mu wa minista godiya ba ministan aviation hadi sirika domin wannan airport da aka mayar kaduna yau mu masu tafiya kaduna abuja hanya an gyara mana hanya an sa security babu kidnapping babu sai addu'a kawai muke wa wannan gwamnati allah ya baku sa'a allah ya sa jirage su sauka a kaduna lafiya su tashi lafiya mun gode mun gode mun gode wa minista Bincike da na yi ya nuna cewa akalla fasinjoji miliyan biyar ne ke amfani da filin jirgin saman da ke Abuja a shekara. Duk da haka filin jirgin ya kwashi shekaru 34 ba a yi wa hanyoyinsa gyara ba. Za a kashe kuɗi naira biliyan biyar da ɗigo takwas ne a wajen gyaran. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla kafin mu ci gaba a shakata da wannan. To daga Abuja sai babban sai birnin Iko inda kamfanin Aliko Dangote zai bude kamfanin hada manya-manyan motoci kuma mutane dubu uku ne ake sa ran za su samu aiki. Ga baban gida Jibrin da karin bayani a cikin wannan rahoton. yarjejeniyar bude wannan katafaren kamfani dai na tafiya ne kafada da kafada da wani kamfanin kasar china mai suna sinotruck da zumar samar da ayyukan yi ga kasa yarjejeniyar da kamfanin na dangote ta ba hannu dai ya kunshi na dalar amurka miliyan 100 wanda a ƙarshe kamfanin hada motocin zai samar da motoci kimanin dubu goma a kowace shekara to koya masana tattalin arziki ke ganin wannan mataki na kamfanin dangote ga dai dr dauda muhammad kwantugura masana masanin tattalin arziki da kasuwanci a jami'ar bayero wannan yana da mahimmanci ga tattalin arzikin kasa saboda musamman zai samar da fannin aikin yi kaga mutanen mu na Najeriya samu aikin yi idan waɗannan motocin sabbi ne ka gani za mu samu saukin lalacewan da manyan motoci suke a hanya yana kawo hadura kaga duk wannan zai kau kuma sannan ga gwamnatin tarayya kaga za a samu kudaden shiga ta biyan haraji sannan kuma ta hanyar musamman kwarewa na wurin kere-kere kaga idan a jira ake kira ma'aikatan wayanda suke 'yan najeriya ne su zai taimaka masu za su koyi fasaha ta wurin musayan fasaha tsakanin 'yan ƙasa da wayanda za su zo daga waje kaga za a iya yin musayan fasaha zuwa gaban kamfanin ya ɗore sai kaga 'yan najeriya sun iya sarrafa a wayannan abubuwa shi ma a bangaren sa alhaji muhammad baba na wani kamfanin motoci mai zaman kansa a najeriya ya ce matakin abin yabawa ne matuka musamman ma dai shirin gwamnatin najeriya na ganin cewa najeriya ta fara har hada motoci a cikin gida gaskiya a wannan auto policy gaskiya ta yi abu ne wanda ta zo a lokaci dama tana nan to amma yanzu an karfafa ta kuma ta zo a lokaci da ya yi daidai. yarjejeniyar da kamfanin na dangote ya ba hannu dai na cewa kamfanin na dangote zai mallaki kashi 60 cikin 100 a yadda kuma kamfanin sinotrok na kasar china zai mallaki kashi 50 na hannun jarin wannan kamfani kuma tun a shekara ta hudu ne karanta ba hannu domin samar da wannan kamfani da zai taimaka wajen rage kudaden da najeriya ke kashewa na kasashen waje domin sayo manyan motoci a kasar babangeji murai amurka daga lagos to har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington kuma yanzu agogo nan ya ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha biyu kafin shirinmu na gaba ga wannan sako zaɓe tushen demokradiyya ku daure ku fito zaɓe domin ko shine ginshikin demokradiyya fito ka zaɓi ka domin ko kama da wani baya wane idan kuma kai sake to ai maka sake da ba ruwa a saurari shirin zaɓe ko naɗi da ke kwance muku zare da abawa a kan batun zaɓen ƙasashen duniya daban-daban shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a kowace ranar lahadi a shirinmu na karfe shidda agogon najeriya nijar kamaru da chadi. to ma yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a assalamu alaikum barkamu da shigowa wannan sabon shekara ta 2017 a yau za mu dan waiwaya baya ne mu ga irin batutuwan da wannan shiri na ciki da gaskiya ya taɓo su a shekarar da ta shige da kuma sakamakon da biyo bayan su batun da muka fara takala a shekarar da ta shige shine na rundunar 'yan sandan najeriya ƙarƙashin jagorancin sufeto janar na 'yan sanda solomon arashe a wancan lokacin abin da ke faruwa kuma muka takala a lokacin shine yadda ake tsallake wasu da suka cancanci ƙarin girma ana ba mu wasu na ƙasa da su a saboda ko dai ba a ƙaunar yankin da su waɗannan mutanen da aka tsallake suka fito ɗin ko kuma dai an fi ƙaunar na wani ɓangaren daban a wancan lokacin majiyoyi da yawa a ofishin speto janar ɗin da kuma hedkwatar 'yan sanda ta ƙasa har ma da wasu jihohin sun gabatar mana da ƙwararen shaidu na irin takaddun ƙarin girman da shi solomon arashe ya rika turawa a wancan lokacin dai masu magana da yawunsa sun musanta wannan batun har ma suka yi ƙoƙarin ganin an hana mu gabatar da shiri kan wannan batu. Bayan da muka fara gabatarwa, fadar shugaba Muhammadu Buhari ita ma ta ƙaddamar da nata binciken kan wannan batu, kamar yadda wasu ƙwararen majiyoyi har guda biyu suka bayyana mana, wanda daga ƙarshen lamarin ya yi sanadiyar yin ƙarin girma ga wasu manyan jami'an 'yan sanda da aka tsallake ga yadda muka gabatar da sakamakon wannan batu a wancan lokacin. Jama'a assalamu alaikum. A yau tafe muke da kyakkyawan labari. Idan kun tuna mun bayyana muku cewa rundunar 'yan sandan Najeriya tana da wani kundin jerin sunayen dukkan jami'anta daga kan shi speto janar ɗin har zuwa ga masu mukaman CSP ko kuma chief superintendent. Kowa da matsayinsa a cikin jerin ma'aikatan domin a san wane ne ya girma wani. A wancan lokaci an sanya kafa aka take wannan kundi. ana ɗauko jami'ai daga ƙasa ana yi musu ƙarin girma yayin da aka yi ta tsallake waɗanda suke sama da su waɗanda kuma kusan kaco kam ɗinsu 'yan yankin arewacin Najeriya ne. To, da alamun wannan batu ya shiga kunnen waɗanda ya kamata su ji, domin kuwa an fara samun sabon salo. Su waɗancan da aka tsallake a can baya ɗin 'yan arewa an fara bi ana ɗauko su ana musu ƙarin girman da suka cancanci a yi musu tun wancan lokacin. Kamar yadda na ce, an fara ne. domin a cikin 'yan kwanakin nan takarda ta fito ta yin ƙarin girma ma wasu mukaddasan kwamishinonin 'yan sanda ko dcp da farko mutane biyar hudu 'yan arewa guda ɗaya kuma ɗan Legas, waɗanda suka haɗa da John Jackson Mava daga yankin ƙaramar hukumar Hong a jihar Adamawa. da Olushola Babajide David daga karamar hukumar Ikorodu a jihar Legas, sai Titus Simba Lamurde daga karamar hukumar Mubi ta Kudu a jihar Adamawa, da Cika Abubakar Mai Damma daga karamar hukumar Yabo a jihar Sokoto, sai kuma Ibrahim Abdullahi Chafe daga karamar hukumar Tsafe a jihar Zamfara. waɗannan jami'ai an ba su mukamin kwamishinonin 'yan sanda kuma aka ce zai fara aiki tun daga ranar 15 ga watan disamba ta shekarar da ta shige a makon da ya shige kuma an sake fitowa da sunaye guda goma na mukaddasan kwamishinonin 'yan sanda wato dcp waɗanda su ma aka yi musu ƙarin girma zuwa kwamishinoni. a wannan karo ma an bi tsari ta yin amfani da kundin jerin ma'aikatan 'yan sandan aka bi layi aka ɗauko waɗanda aka tsallake a can baya su goma dukkansu 'yan arewa aka musu ƙarin girma zuwa kwamishinoni waɗannan kuwa sun haɗa da mr ero oga daga ƙaramar hukumar oju a jihar benue da Yunana Y. Babas daga karamar hukumar ta balewa a jihar Bauchi da ɗan Malam Muhammad daga ƙaramar hukumar Katsina a jihar Katsina. sai mu'azu zubairu halliru daga karamar hukumar dukko a jihar gombe sai rabi'u yusuf daga karamar hukumar Wukari jihar taraba sai sanusi yanma lemu daga karamar hukumar bako a jihar Niger sai ahmed ilyasu daga karamar hukumar kaduna a jihar kaduna sai isyaku muktar garko daga garko a jihar kano sai muhammad ubakura daga jihar Kano tare kuma da Alhassan Mamuda daga Majalisar Karamar Hukumar Funtuwa a jihar Katsina. A shekarar da ta shige ɗaya daga cikin manyan batutuwan da muka takalo shine na wata mai suna Malama Firdausi. wadda ta yi zargin an kwace mata 'ya'ya guda biyu bayan mutuwar mijinta kuma an zo an ce mata ɗaya ta mutu an yi ta hayaniya sosai kan wannan batun da aka yi ta ƙoƙarin a bayyana shi da cewar watakila wani muradin siyasa ne ya sa muke yaya ta wannan batun. Ƙungiyar Amnesty International ta shiga cikin wannan batu har ma babban jami'inta da ke lura da arewacin Najeriya Dr. Suleiman Shu'aibu ya yi tattaki zuwa Bauchi domin bin kadin wannan magana. Wannan rana rana ce wadda ba mu kaɗai ba duk state ɗin na bauchi state ya kamata su yi murna da wannan rana domin rana ce da allah ya walwale wani kulli da ya kamata mutane su san an walware shi kullin nan da ba a warware shi ba ya tashi to zai zama gobara ya ci mutane da yawa to amma allah ya warware shi muna godiya ga allah muna godiya ga 'yan jaridun da suka tashi tsaye suka sanar har duniya ta ji har muka shigo ciki har aka walwala wannan kulli sunana yakubu shehu abdullahi dan majalisa mai wakiltar cikin garin bauchi a wakilin birni a masarautar mai martaba sarkin bauchi ina godiya ma allah subhanahu wata ta'ala maɗaukakin sarki da ya sa yau aka gane gaskiya gaskiya ne assalamu alaikum sunana fidausi ina mika godiya ta ga allah ina mika godiya na wa boa da suka kawo wannan labari har allah ya kawo ƙarshen wannan labari to a bayan wannan ma mun taɓo batun umar ahmad yusuf adam daga jihar bauchi wanda ya lashe gasar ƙur'ani ta najeriya a ajin masu hadda da kuma tafsir wanda shi ya kamata a tura ya wakilci najeriya a ƙasar saudiya to amma sai aka tura sunan wanda ya zo masa na biyu ranar da muka yi wannan shirin sai ya fada a kunnen shugaban kwamitin ayyukan hajji da hulɗa da majalisar dokokin ƙasar saudiya a majalisar wakilan tarayya ta najeriya sunana dr abdullahi balarabe salami dan majalisa mai wakiltar wadawa da illela a majalisar tarayya majalisar wakilai ta ƙasa a abuja yana kuma shugabancin kwamiti mai kula da abokantaka ko dangantaka tsakanin majalisar shura majalisar ƙasar saudiya da kuma majalisar mota wakilai ta najeriya da kuma al'amuran hajji to alhamdulillah lokacin da muka ji wannan hira da kai da wannan bawa allah mataimaki na dr sani audu shi allah ya sa daga jihar bauchi yake ya ji wannan to kasance wannan al'amari ya shi haɗin musulunci kuma yana da alaƙa da harkar saudiya da kuma nan ga kuma da dai mun wakilta mu mutane muke yi to matakin da muka ɗauka shine mai kokari mun tuntubi duk wanda ke da hannu cikin wannan al'amari domin mu ji ya aka yi wannan abin ya faru kuma gaskiya al'amarin to bincike dai ya nuna gaskiya ne wannan ba Allah abin da ya faɗa na shi ya kamata ya tafi a yi wakilci eh, makarantar alkur'ani masu tafsiri wanda suka haddace Qur'ani ta da tafsiri a wannan kasa da shi ya zo na ɗaya lokacin da aka yi gasar musabaka to sai muka fahimci cewa an samu kuskure daga wani mutum guda wanda ya kuskure wannan kuskuren kuma ya faru ba tare da sanin jami'a ba ba tare da sanin 'yan kwamitin ba ba tare da sanin kuma kwamitin musabaka ba amma saboda kokarin da muka yi muka tuntubi ainihin 'yan kwamitin musabaka na bauchi ko na yi magana da shugaban jami'a na sokoto muka yi magana da shugaban kwamitin musabaka dr sadiya umar a to duka nan da ya jiya nan take suka ji aka yi mitin aka binciko aka fahimci a shi akwai kuskuren da aka samu ko babban kuskuren da wani ɗaya daga cikin su shi ne ya kamata takardar da ake nema ta shekaru a declaration of age ya kamata lokacin da saudiya suka aiko suka ce sai mai shekara kaza to ya kamata su tuntuɓi wannan bawan Allah ya kawo takardarsa to kuskuren shine ba a kira shi ya kawo takardarsa ba sai suka zaci cewa ai ya wuce wannan shekarun to kuma shi wannan mutum guda sai ya ci gaba ganin yana sauri sai ya je ya ɗauki sunan wannan wanda annabiyunsa da yake takardunsa na hannunsa ya aika wanda shi wannan gaskiya mun tabbata ma ainihin wanda ya haka kuskure na ya babba to wannan shi a kuskure kuma ya yaɗu da wannan kuskure kuma don mu yaɗu da wannan kuskure Mun dai taɓo batutuwa masu yawa cikin shekarar da ta shige, waɗannan kaɗan ne kawai daga cikinsu. A wannan shekara ma da yarda Allah za mu ƙara ƙaimi wajen bankaɗo sata da wawura da cin zarafi da kuma danna haƙƙi na marasa galihu. Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a ci gaba da kasancewa da wannan shiri namu na ciki da gaskiya. Ciki da gaskiya. To a gaida Ibrahim Alfa Ahmed yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru tare da Muhammad Awal Garba. Za fara shirin jaridar namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru ana ta kwarmata mana cewar maharan Boko Haram a garin Gangam wanda ke ta tazarar kilomita goma daga garin waza sun yi wa mutane guda goma sha shida yankan rago maharan sun sace su ne turan hudu ga watan janairu amma an sami gawarkin su ne ya fara rubewa ranar sha hudu ga watan nan da muke ciki a cikin dajin waza Za kuma mu leƙa jaridan Nouvelle Expression ne, anda ta yi mana tsekuci kan matsalar ɓangaren Ingilishi, wanda yau makonni biyu kenan da ɗalibai suka koma karatunsu, amma ɓangaren na jihohin Ingilishi sun ce su kan ba za su koma makarantunsu ba, suna nan a zaune da iyayensu a gidajensu. Kana kuma a wannan ɓangaren sun sake ware waɗansu ranaku na musamman don fitowa su je su ci kasuwa, kana kuma sun ce za su dinga zama ne a gidajen nasu. su amma har yanzu aikin gwamnati sun ce sukan akai kasuwa sai kuma jaridar independent anda ita kuma ta roito mana cewar jirgin saman kamfanin kamerko na kasar jamhuriyar kamaru hukumomin kasar benin sun hana masa sauka a fadin kasar su baki daya a yayin da yake bukatan sauka a tashan jirgin sama na birnin kotono sai kuma jaridar intergation anda ita kuma ta tsegunta mana cewar a manyan jami'o'in kasar jamhuriyar kamaru malamai masu karantar da harshen ingilishi sun ce su ma sun dakatar da karantar da ɗalibai ɗalibai na ƙasar har sai gwamnati ta daidaita al'amuran da ya bijiro mata. Za mu hango jaridan Europlus anda ta yi mana fashin baki kan cewar hukumar zaben ƙasar jamhuriyar Kamaru Elecam ko Election Cameroon ta gano waɗansu ma'aikata na foge har guda 232 wanda yanzu haka hukumar za ta gurfanar da su a gaban hukumar conak masu kwato hakkin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru har ila yau da a cikin jaridan an yi wa shugaban shugaban ƙasar ta kamaru ne mustabiya suka cewar ya ki halartar taron da shugaban ƙasar faransa francois hollande ya hada a ƙasar mali kan zaman lafiya a ƙasashen nahiyar afirka wanda shugabannin guda 27 ne suka halarci taron amma shugaba biya ya yi kunnen uwar shegu da taron Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Ades Info anda ita kuma ta shaida mana cewar babban attajirin jihar Adamawa na ƙasar jamhuriyar Kamaru na Nabuba ya ziyarci gidan yarin birnin Edeya anda ya agazawa 'yan gidan kason da kayayyakin masurufi kamar shinkafa man girki sabulun wanka da na ɗauraya da kuma sukari wanda ga kiyasi kudaden kayayyakin sun kama miliyan talatin na sefa kuɗin jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba Muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. To yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna. Assalamu alaikum sakin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kamfala malamadorin jihar Jigawa. Ina so na yi kira ga tsohon shugaban ƙasar Gambia ya yahaya jami game da irin tirsasawar da kasashen duniya ko kasashen afirka suke na isauka daga kan mulki ibaiwa wadda ya ki zaɓe to ina shawartar wannan tsohon shugaban ƙasa hayya jami kada kwaɗayin mulki ya sa ya jefa ƙasarsa cikin rudani Salamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana nura shehu yalwa kano najeriya murya amurka da allah muna so ku miƙa mana wannan sakon namu ga girma shugaban ƙasa. najeriya muhammadu buhari dangane da abin da ya faru ga waɗannan sansanin yan gudun hijira na maiduguri inda sojoji suka kai musu farmaki a matsayin sun ɗauka 'yan da ƙayar baya ne to muna kira da babban murya ga gwamnatin tarayya da lalle lalle duk waɗanda wannan iftila'i wannan abu ya shafe su lalle lalle iyalansu waɗanda suka rasa rayukansu lalle iyalansu a ba su diya da waɗanda suka samu raunuka da rashin lafiya ta sanadiyar wannan hari da aka yi musu assalamu alaikum rahmatullah sashen hausa na boa mai magana aliyu karan bakwai zakka karbar hukumar zaba na a jihar katsinan najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna jajanta al'ummar jihar borno a bisa muna harin da sojojinmu na najeriya suka ga a bisa kuskure to sai dai a yi mana aikin gafara domin ko ba za mu iya kawo muku takaitattun labarai ba yanzu a kowa da kowa a nan sashen hausa musamman aliyu mustapha sokoto da ya taya ni gabatarwa da solomon abu da ya ba da umarni da injiniyan mu charles hall ni ladan ibrahim ke cewa ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya